A rahotonmu na masu ƙananan sana'o'i a yau dandali zai zanta da wata mace mai sana'ar awara wacce ta ce ya fiye mata zaman kashe wando. Malama Fatima Abubakar ta ce sana'ar ta shine gatanta. ina sai da awara mata da suke canja cimansu ana zuwa kuma siya ya yanayin kasuwan awara naki a yanzu da da ana ta siya ba kamar da ba saboda shi awara yana sa yana ba da bitamin shi yasa ake zuwa siya baya ga awara kina sai da wani abu ina sai da kala me kala kala kayan hada sobo ne da mata suke sawa a cikin wannan suke sa ruwa su sa kamar lemo su sha ya yanayin kasuwan shi kuwa shi ma kasuwa yana ta tafiya yanzu misali a da kina sayar da awar kaman kwano nawa a yanzu kuma sayar da kaman kwano biyar a yanzu a yanzu A da fa. A da ina sai da kwano biyu. To shi wani aure da ke cika kwano biyar soya kike a zo a saya ko? A dafa ke yi. In tashi dafawa da an niko an markaɗa da an markaɗa sai a ɗora a tace a ɗora a wuta. Idan an ɗora a wuta sannan kuma in ya tafasa sai a kawo ruwan tsami a zuba sai a kwashe a sa cikin mataci. In an sa a mataci nan ma sai a kwashe a matse a yanka. Idan aka yanka ke ba so kamar yadda ake so soya haka wasu mata a'a ba na soya sai dai in yayyanka sara kenan ake eh sara ake yi malama fatima dai ta ce sarar da aurenta take yi ga mata baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria